Rundunar sojin Najeriya na gudanar da sintiri da atisaye iri daban-daban a jihohi daban-daban na Najeriya don fuskantar kama daga matsalar Boko Haram masu garkuwa da mutane, barayin shanu, tsagerun yankin Niger Delta, 'yan ta'adda na IPOB da ke son kafa ƙasar Biafra, rikicin ƙabilanci da dai sauransu. Kama daga Operation Lafiya Dole, Operation Crackdown, Operation Gama Aiki, Operation Safe Corridor, Operation Safe Haven, Operation Sharan Daji, Operation Delta Safe, Operation Polo Shield, Operation Safe Conduct da kuma Operation Awatse. A baya-bayan nan Operation Python Dance da sojin suka sa kafar wando ɗaya da 'yan awadan IPOB da ke son kafa ƙasar Biafra. Ana tsaka da hakan ne kuma sojin suka bayyana cewar za su sake kaddamar da sintiri irin na murmushin kada da turance suka kira Operation Crocodile Smile. na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kukashe kan wannan sabon atisaye. Bara mun yi atisaye kamar guda uku ko hudu, shirin harbi muka yi harbin kunama, muka yi wanda ake turance a uh, crocodile smile wanda kai kake kira murmushin kada, sannan muka zo muka yi Patton dance. Bana ma mun yi daga uh, wannan mm, atisaye aka ci gaba da shi bisa abubuwan da muka samu na alheri da aka yi bara wato mutane sun yaba kuma mun ga alfanun haka yadda yanayin tsaro ya inganta to don haka ne aka ce to a ci gaba da wannan bana mun yi shirin atisayen harbin kunama wanda shi ya kasance ya jibanci arewa maso yamma na ƙasar nan da kuma arewa eh, ta tsakiya to yanzu magana nan da ake muna nan muna atisaye na egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na ƙasar nan kuma insha Allahu muna gama za mu ci gaba da shi murmushin kada na biyu a wato kudu maso kudu da kuma yamma kudu maso yammacin ƙasar nan. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya ce irin wannan atisaye na da tasiri. Su waɗannan atisaye da soja ke yi suna atisaye ne da mahimmanci guda biyu. Na ɗaya su nuna al'umma cewa su kwantar da hankalin su suna nan su za su kuma kare su. Na biyu kuma a nuna ma duk wanda ke sai tashin hankali cewa su a shirye suke su kamali kowa zai da zaune manufan wannan atisayen ke. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.